This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Karens dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau talata 18 ga watan Yunin 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawa da barista Abba Hikima Fage kan kowa ke da ikon tsaron jiha a Najeriya a zahiri. har ila yau muna tafa da ci gaban hira da babban hafsan hafsoshin najeriya janar christopher musa kan tsaro a najeriya kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafa da shirin allah ɗaya gari banban wanda ramatu garba baba ke gabatarwa inda yau shirin ya duba batun yadda ake raba gado a turai sannan masu sauraro muna nema a mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ah, ba za mu samu damar buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ba amma kafin nan ga isha ma'azu da labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Amurka ta yi kira da a sassauta musayar wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan Lebanon Hezbollah yayin da ake daɗa samun barazanar barkewar yaƙi tsakanin su. wannan su ne kalaman da jakadan amurka na musamman amos hoshtin ya yi a beirut yayin da ake ci gaba da samun ta'azzarar hare-hare tsakanin bangarorin biyu akan iyaka isra'ila da hezbollah sun fara musayar wuta tsakaninsu a ranar 8 ga watan oktoba ne wuni daya bayan da hamas ta kai mummunan harin bazata a kudancin isra'ila hare-haren bayan nan da ya hada da waɗanda hezbollah ta kai yau talata da jirage mara matuka sun faru ne bayan da wani harin isra'ila ya kashe wani babban kwamandan hezbollah a makon jiya shugaban amurka joe biden ya karbi bakoncin shugaban neto jiya litinin a wani bangaren kuma shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin shugaban neto jiya litinin kasa da wata daya kafin taron faɗaɗɗen kawancen tsaron na shekara-shekara wanda za a gudanar a washington shugabannin biyu sun gana a fadar white house inda suka tattauna akan yadda za su tabbatar da sauran kasashen da ke kawancen sun tallafa wa ukraine har iya lokacin da za a kwashe tana yaƙi jiya litinin shugaban kawancen nato jens stoltenberg ya isa washington domin fara shirye-shiryen taron kawancen na watan yuli shugaba biden ya yaba da kawancen sannan ya ce da dama daga cikin kasashen kawancen sun amince su kashe akalla kaso biyu daga rarar kudaden shigan kasashen a kan tsaro biden ya ce neto ta kafu tun shekaru 75 da suka gabata sannan a tunanina darussan da muka samu da kuma mara wa juna baya da muke yi domin fatattakar zalunci kwalliya ta biya kuɗin sabulu sannan ƙarƙashin jagorancinka mun daɗa ƙarfafa neto sannan mun daɗa samun haɗin kai fiye da yadda ake da shi a baya ranar 19 ga watan yuni ranar hutu ce da ake wa lakabi da juneteenth wanda yi daidai da ranar da aka kawo ƙarshen cinikin bayi a shekarar 1865 sa'ilin da ƙasashen amurka suka shiga yakin basasa a gangamin yakin neman zaben shugabancin amurka na bana 'yan takara joe biden da donald trump sun tuntuɓi masu zaɓe baƙaƙen fata akan batutuwan da suka shafi juneteenth shugaba joe biden ya yi wani taron bikin ranar juneteenth a fadar white house shugaba biden ya ce tarihinmu ba ya kunshi abin da ya faru a baya bane kawai ya kunshi tarihinmu na yanzu da kuma nan gaba batu ne na ko nan gaba za a dama da dukkanmu ba wasu daga cikinmu ba kawai donald trump ya kaddamar da wani yakin neman zaɓensa mai taken black americans for trump coalition wato gamayyar ƙungiyoyin baƙaƙen fata magoya bayan trump a ranar asabar inda tsohon shugaban kasar ya gana da bakake masu zaɓe a wata majami'a a michigan trump kenan yake cewa wannan yankin yana da muhimmanci gare mu mun yi aiki ma al'ummar bakakin fata aiki fiye da duk wani shugaban ƙasa kuma ina faɗin haka da alfahari tun daga zamanin abraham lincoln wannan babbar magana ce ya ce bakaken fata masu kada ƙuri'a suna ayyukan ayyukansu saboda abin da ya kira miliyoyin bakin haure masu zama ba bisa ka'ida ba. Bisa bayanan jami'ai cikin dare tankokin adana man rasha sun kama da wuta bayan wani harin jirage mara matukan da Ukraine ta kai. Sannan dakarun Ukraine din sun kakkaɓo jirage mara matuka goma da rasha ta harba cikin daren. ukraine bata ɗau alhakin harin tankokin da ya auku a birnin azov wanda ke kudancin yankin rasha a kudancin rostov ba ko da yake kif ta kai irin waɗannan hare-haren a baya sannan ta faɗa a baya cewa auna ma'adanan makamashin rasha zai rauna ta yunkurin yakin moscow bisa bayanan da aka samu na farko babu wanda lamarin ya ritsa da shi abinda gwamna vasily globov ya wallafa kenan a manhajar aiki sakonni na telegram Yau talata ne wasu sojojin Koriya ta Arewa da dama suka ƙetara wani kan iyakar da aka sa shingaye. To sai dai kuma sun janye bayan da aka yi harbin gargaɗi a cewar sol a karo na biyu da aukuwar makamancin wannan lamarin cikin makonni biyu yayin da Pyongyang ta karfafa dakarunta da ke kan iyaka da Koriya ta Kudu. tashin fashewar nakiyar da aka binne cikin ƙasa a daura da kan iyakar ya raunata sojojin koriya ta arewa da dama a cewar gamayyar hafsan hafsoshin ya kuma ƙara da cewa a 'yan kwanakin nan pyongyang ta dire dakarunta a yankin da zimmar share fili sannan su dasa nakiya yayin da dangantaka tsakanin ƙasashen koriyan yake da tsami. a takaice dai kasashen sun ci gaba da yaƙi tun bayan da aka kawo ƙarshen yaƙin da aka gwabza tsakanin 1950 zuwa 1953 bayan cimma wata yarjejeniya sannan kuma yankin da babu sojoji inda ya raba tsibirin ya kasance wurin da aka fi gudanar da ayyukan haƙa a duniya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni daga Najeriya. A ci gaba da kawo muku hirar da ne da lauya mai zaman kansa a Kano, barista Abba Hikima Fage, kan wake da ikon tsaron jiha a Najeriya a zahiri. Na ci gaba da tambayarsa ganin yadda Najeriya take ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro. koshin jami'an tsaro da ke karkashin jihohi na iya kafa hujja da wannan yanayi si gaban kansu wajen ɗaukar wani mataki a wata jiha sai ya ce. Bai kamata wato jami'an tsaro su ɗauki wani mataki ba da sanin gwamna ba domin kamar yadda aka fita cewa gwamna shi security officer lallai shi din ne kuma kaga akwai ice security council meetings da ake yi wanda shi gwamna shi ne yake presiding shi ne shugaba kuma duka wannan jami'an tsaro suna zuwa su zauna akan nan wato teburi na wannan council da ake yi a nan kuma ke ɗaukar matakai na na tsaro so bi kamata ba amma idan aka samu an yi ɗin musamman saboda su jami'an tsaro suna magana akan cewa ba su da yadda da 'yan siyasa sosai kamar akwai matsala ta trust akwai masu ganin cewa idan aka samu wani abu na intelligence wato bayanan sirri to ana gaya gwamnoni ko kuma 'yan siyasa sai ka samu cewa abin ya zo ma ya yi likin to saboda haka gaskiya yanzu a najeriya a zaman da muke yanzu Eh, duk da cewa abin ba doka bane ba to amma su sojoji da jami'an 'yan sanda da dss musamman suna ɗaukar wasu irin matakai na ƙoƙarin kiyaye sirrinsu da kin fitar da shi da kuma wani lokaci yin gaban kansu duk da cewa wannan dan ba daidai ba ne wato kuma ba haka ya kamata abin ya zama ba to amma kamar ba mamaki wani yanayi ne aka samu kai a ciki na kawai reality ne saboda su kuma suna ɗaukar wani practical su ma steps wani mataki kenan a aikace domin tabbatarwa cewa sun samu biyan bukatar da suke so samu a harkar tsaro ba tare da sakin wani bayani wanda zai zama cewa ya wato ya gurgutar da abu da. To kana ganin samar da 'yan sandan jihohi zai iya warware wannan matsala tsakanin jami'an tsaron tarayya da gwamnonin jihohi a Najeriya? Samar da 'yan sandan jihohi zai taimaka amma kuma shi ma akwai nashi kalubalen. Zai taimaka in the sense that wato 'yan sandan jiha kamar yadda ake faɗa sun fi farko dai za su zama 'yan jihar ne saboda suna da kishi fiye da wanda aka shi da wajen jiha kuma za su zama cewa to sun san wato matsalolin da ake da su domin 'yan gurin ne sanannu ne sun san komai da komai amma yanzu ka samu cewa yawanci a samun rolin tsaro sai ka samu cewa masu yin laifin sun fi wa'anda ake kawo su operation sanin dawan garin wannan yana taimakawa wato gurin hana masu jami'an shiga wasu guraje barista abba hikima fage kenan wani lauya mai zaman kansa a hirar da ne da shi to ganin muhimmancin wannan batu na tsaro shugaban sashen hausa na murya amurka aliyu mustapha sokoto ya tuntubi babban hafsan hafsoshin najeriya janar christopher musa inda a ci gaban hirar ya tambaye shi ko shin sojojin najeriya na da isassun sojoji da za su iya kare lafiyar mutane sama da miliyan ɗari biyu da dukiyoyin ƙasa ganin sojojin na iya gaza dubu ɗari biyu sai ya ce to muna kacin kokarin mu kan namban sojoji da 'yan sanda duka-duka babu kasar da za ta samu yadda take so eh, amma kayayyakin mukamin aikin da za ka samu shi zai taimake amma kuna da isassu makamai bamu da isassu bamu da isassu don ko da kudin mu ko mun je siya babu kaga wannan yakin da ake da da ukraine da russia yana affecting ko da kudin kankar yanzu ba ka iya samu ba makamai ba makamai duk domin an su manyan kasashe duk sun riga sun biya sun rike makamai ana dauka ana kai ma ukraine ana kai makamai sosai to amma yanzu sai dan zaka je black market to kuma mu kuma gwamnatin abin nan ba za mu iya zuwa black market da san kayayyaki ba amma dai ana iyakacin kokari shi yasa kuma shi ma shugaban kasa kwanakin nan ya yi signing uh, bill da ya approving cewa mu ma nan mu defense company din mu nan mm-hmm. mu ma mu fara eh, abin nan eh, producing abubuwan da muke yi domin abin da muka gane mm. a wannan fadan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi zaka sha mamaki ko shi yasa wannan abun ke tafiya din don ba mu iya samu abin da muke bukata yanzu daga cikin kayan aikin sojoji akwai abin da ake kera a Najeriya ko albarusai ko bindigogi eh, ko wani albarusai mun fara yanzu yanzu next eh, mun fara yanzu so waɗansu kuma company in fact just uh, satin da wuce na dawo daga Iko hmm. uh, Niger Lagos akwai Niger navistin company na Najeriya da suke producing uh, motocin sojoji APC da sauransu don mun gani don muna son mu dinga amfani da abin da muke yi shi yasa muke son mu tanada wa mutane da kwamfani su zo su bude yadda mu ma mu dinga yi in ma na sayarwa ne mu sai ma waɗansu amma mu samu da in ba ka yi to akwai haɗari da an ce ba a zuwa daga abuja zuwa kaduna ni da na shigo na hau mota na je kaduna na dawo kuma na lau so eh, ba tare da ka fayyace asirin soja ba mm. waɗanne da matakai za a iya ɗauka makamantan wanda aka ɗauka a nan domin yanzu kamar an ce daga nan kaduna zaria gusau sokoto da suka tsina da sauransu tafiya mota har yanzu hatsari ne yanzu kuke game da wannan abinda muke yanzu yanzu muna muna lura da abubuwan ke faruwa a wurin muna da mun samu waɗansu kayayyakin da ke dubawa kan hanya a kowane lokaci mm. sojoji kuma na kan hanya suna tafiya so abinda muke yi kenan abinda za mu ci gaba da sauran wuraren da aka ce ba iya wucewa kuma haka za a yi so da mu buɗe hanya muna son ko ina ya koma inda ya kamata jirgin musa akwai maganar kafa 'yan sandan jihohi da na ji ana yi gwamnoni da yawa suna magana kuma akwai gwamnoni da yawa da naga kamar suna so a yi din mera an ka game da wannan ya kamata a yi kasan gwamnatin tarayya ta ce za ta yi abu kaza inda mutane suka yi suka yi magana gwamnati ne za su dauki abin amma a taurin mu a tabbatar cewa 'yan sanda yanzu sun samu makaman da suke bukata sojoji sun samu abu ko sun zauna karkashin jiha ba ba matsala eh to yadda abu shi yasa nake cewa kaga yanzu a ce yan sanda sun samu abubuwan da ya kamata suna da eh, da mutanen da ya kamata su yi aiki hmm. mu ma muna da kayayyaki din in bai yi ba sai a yi tunanin cewa a kawo na a kawo eh, na state state kuma ko an kawo na state din yanzu kuɗin da za a ba su da za a ba wanda suke nan yanzu so da za su samu su rike aiki su yi hmm. don ka duba yan sanda mai suke da shi ka duban kaje police station babu mai babu motoci babu aikin kaya to in an ce wannan maimakon a bude wani a basu a samu musu kayakin da za su a je kuma a sake training ɗinsu sosai yaya aikin ku da 'yan sanda yake because eh, aikin da soja ke yanzu ya yi kama da na 'yan sanda ba aikin soja eh, kasan kasan yanda abubuwa suka canja ne na'am eh, yanda abubuwa suka canja a duniya shine ke ce maka a duniya a da ana yaƙi ƙasa da ƙasa ne amma yanzu yaƙin ciki ne to yaƙin ciki kuma yanzu shi yasa ya sa kowa ya kamata ya sa haɗa kai da 'yan sandan da jama'a da eh, so shi yasa aiki ɗin yanzu yake tare babban hafsan hafsoshin tsaron najeriya general christopher musa kenan a hirarsa da aliyu mustapha sokoto kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai malamai mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na ƙosa ba Karshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni kwanace ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban ba tafiya nake nisa na yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sirki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba take labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba to madalla a gaida zifa asnanik yanzu kuma ga shirinmu na gaba Wane gari wani gari eh. wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari Madalla, jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Kamar yadda watakila aka sani, addinin islama da kuma wasu al'adu na mutanen afirka maza su suke ɗaukar kaso mafi rinjaye a kan mata idan aka zo batun rabon gado to ko mai sauraro ya san mai dokar turai ta ce a game da rabon gado mutum kana da mata da yara kabar duniya nan holland mata da yaran su za su ci gado ta kaddara kana da mata sa'ili kuma kana da yara eh, uku su hudu ke na yara uku da mata to za ka sa gadonka ko abin da ka bari eh, kashe hudu ne kowa ya doki daya mahaifinka da mahaifiyanka su ba su cin gado. sheik ahmed abubakar ture kenan bakonmu a cikin shirin na wannan makon. Dokar rabon gado a Turai na tattare da sarkakiya. musamman ga 'yan afirka da ke rayuwa a yankin saboda yadda dokar ta sha bamban da tasu a gaba kaɗan za a ji mai dokar turai ta ce a game da rabon gadon da kuma irin matakin da wasu malaman addini ke fatan ganin an ɗauka don kawo gyara ga dokar da ake ganin na yi wa dokokin addinin islama da ma al'adun 'yan afirka karan tsaye sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To da farko dai a Jamus da Faransa doka ta tanadi a miƙa iyalan mamaci kusan duk dukiya da ƙadarorinsa bayan ransa ko da kuwa ya bar wasiya. Yanzu bari mu ji daga bakin Sheikh Ahmed Abubakar tore kan yadda tsarin rabon gado yake a ɗaya daga cikin ƙasashen na turai wato a holland da ke ƙasar netherlands inda ake da ɗimbin 'yan afirka da ke rayuwa a ƙasar a holland nan doka na nunawa in mutum ya bar duniya sai yana da mata da yara to mata da yaran nan kawai su kada ke cin gado ko da uwansa da eh, ma'aifinsa suna da rai ba su da cin gado ko ɗaya sabanin abin da addinin musulunci ya aje da haka mutum kana da mata da yara kabar duniya nan holland mata da yaran su za su ci gado to a kaddara kana da mata sa'ili na kuma kana da yara eh, uku su hudu ke na yara uku da mata to za ka sa gadonka ko abin da ka bari eh, kashe hudu ne kowa ya doki daya mahaifinka da mahaifiyanka su ba su cin gado sun ci gado a lokacin da wato baka da mata kuma baka da 'ya'ya to lokacin nan sai a je a duba eh, mahaifinka mahaifiyanka sa'il na kuma kana da kanni namiji da na mace mazan da matan dukkan su sha lissafin su nawa ne sai a kasa kudin daidai wa da kowa idokina shi wannan dai ba mata da yara kenan. To kusan dai haka tsarin yake a sauran kasashen turai. Wannan malamar da ta nema a sunanta ta rasa mijinta shekaru biyar da suka gabata. A lokacin da mijina ya mutu ba mu haihu ba tukunna kuma gidan da muke ciki a Amsterdam nashi ne. To sai aka bar mun ni kadai babu dama a raba gado da iyayensa don suna gidan Afirka. To wannan ne yasa na sake tambayar Sheikh Ture da shin idan kuma ta kasance mamacin ba shi da kowa a tsawon lokacin da ya kwashe a kasar har zuwa bayan ransa. To in ya dace kai ne wato ba kowanka nan eh, Holland sun ce a tun da dai ba kowanka to wannan kudin da ka bari duka za ta tara eh, ya koma orin gwamnati ya zama kudin Holland kenan Holland eh, su za su duba yadda za su raba wannan kudi a cikin su. Amma kuma akwai dai lokuta da idan aka samu fahimtar juna a tsakanin iyalan mamacin akan yi rabon gadon ne ba tare da an kai ga mahukunta ba. kamar dai yadda za a ji daga bakin malama halima kawata amara ta taɓa fuskantar kalubale bayan mutuwar mahaifinta wanda ya rasu ya bar tarin dukiya a najeriya da faransa an raba gado a najeriya na dukiyoyinsa da suke najeriya kasanta sai ya zama kaɗan akan kasan 'yan uwanta maza saɓanin abin da aka yi a faransa inda a faransa kuma aka yi musu raba daidai wannan bambance-bambancen da aka samu na shari'a shi ya jawo wa amara da 'yan uwanta shiga kotu kuma sun shiga rudani da tashin hankali To kawo yanzu dai 'yan Afirka da musulmai a ƙasashe daban-daban a Turai sun ci gaba da mutunta dokokin waɗannan ƙasashen da suke zaune a ciki. Tun da ba su hana mu mu gwada ma yaran mu karatun alkur'ani masu hana mu mu je hajji masu hana mu mu yi azumi mu ba masu hana mu mu yi zakka mu ba to ashe ya kamata mu kuma mu girmama dokokinsu. wannan shine muke tallatarwa ko ina muke harkar membar muna fadiwa eh akwai abin da e, mun ce ya yi karo da addinin musulunci ko ababen da ya yi karo da addinin musulunci ai ba yau aka fara ba su shan giya ga duk ai sun karo da addinin musulunci amma muka ga mutum na shan giya muna girmama shi muna girmama mutum takan shi mu da mun ce abin da yake bai dace da addinin mu ba mu ba za mu yi ba amma ba za mu doki doka cikin annunmu wai na addinin musulunci mu yi ta implement wannan nan gaba a'a ba haka za mu yi ba sai dai duk da haka malamin ya ce lokaci ya yi da ya kamata su tashi don ganin sun shawo kan wannan babban kalubalen musamman ganin yadda yanzu dokoki a kasashen turai ke baiwa kowa 'yanci na bayyana ra'ayinsa muddin abu ne da bai take dokar ƙasa ba. Akwai dokoki ta kowane fanni ko ta shanin gado yana su yi tsarin gado su mai yadda addinin musulunci tsarin gado kenan ba. Yadda eh, aka yi tsarin aure ba yadda addinin musulunci tsarin aure kenan ba. Su eh, dokan su daban mu kuma dokan mu daban. Amma ba su hana mu mu implement eh, dokokinmu ba. Illa kamar yadda fadi kan shanin gado. akwai karo wurare daban-daban amma sai dai mu yi hankuri hakanan mu muka tashi raba gado abin da ya zama kamar gadon da bai shiga hannun gwamnati ba a kaddara mai shi ya bari wani mota ko ko ya bari arzikin kudi kash haka to wannan mai shi na da iyaye da sauransu duka muna raba gadon yadda addinin musulunci ya nuna nan eh, ya kamata malluman khususan malluman da ke cikin europe wanda suke da ilimin raba gado eh, mu zo ta eh, wuri daya mu hada gwiwa mu san yadda za mu yi mu tantance wannan wannan misala gaskiya har wa yau ba mu samu mafita ba amma insha Allah ko bangiji Allah kuma zai tabbata

a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus To a gaida ramatu garba baba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. amurka ta yi kira da a sassauta musayar wuta tsakanin isra'ila da kungiyar mayakan lebanon hezbollah yayin da ake daɗa samun barazanar barkewar yaƙi tsakanin su wannan su ne kalaman da jakadan amurka na musamman amos hoshtin ya yi a beirut yayin da ake ci gaba da samun ta'azzarar hare-hare tsakanin bangarorin biyu akan iyaka isra'ila da hezbollah sun fara musayar wuta tsakaninsu a ranar 8 ga watan oktoba ne wuni ɗaya bayan da Hamas ta kai mummunan harin bazata a kudancin Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin shugaban neto jiya Litinin kasa da wata ɗaya kafin taron faɗaɗɗen ƙawancen tsaron na shekara-shekara wanda za a gudanar a Washington. Shugabannin biyu sun gana a fadar White House inda suka tattauna akan yadda za su tabbatar da sauran kasashen da ke ƙawancen sun tallafawa Ukraine har iya lokacin da za a kwashe tana yaƙi. Ranar 19 ga watan Yuni ranar hutu ce da ake wa lakabi da Juneteenth. wanda yi daidai da ranar da aka kawo ƙarshen cinikin bayi a shekarar 1865 sa'ilin da kasashen amurka suka shiga yakin basasa a gangamin yakin neman zaben shugabancin amurka na bana 'yan takara joe biden da donald trump sun tuntuɓi masu zaɓe baƙaƙen fata akan batutuwan da suka shafi juneteenth Bisa bayanan jami'ai cikin dare tankokin adana man Rasha sun kama da wuta bayan wani harin jirage mara matukan da Ukraine ta kai. Sannan dakarun Ukraine din sun kakao jirage mara matuka goma da Rasha ta harba cikin daren. Yau talata ne wasu sojojin Koriya ta Arewa da dama suka ketara wani kan iyakar da aka sa shingaye. To sai dai kuma sun janye bayan da aka yi harbin gargaɗi a cewar sol a karo na biyu da aukuwar makamancin wannan lamarin cikin makonni biyu yayin da pyongyang ta karfafa dakarunta da ke kan iyaka da koriya ta kudu to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin aisha ma'azu da ta karanto labarai da producer mu julie da kuma injiniyan mu na yanzu chan ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.